Fadar Asorok ta zayyana kiran da sanata ga shugaba Buhari da murabus cewa shirme ne. When you want to deal with a matter, you go to the head. So we will go to the government and ask this government to resign because they can no longer do anything bai dai ya yi kiran ne gaban majalisar dattawa da nuna gwamnatin ta gaza wajen ɗaukar matakan tsare rayuka da dukiyoyin al'umma da ya hada da rashin sauya manyan hamsoshin rundunar sojan Najeriya da aka yi bukaci shugaba Buhari ko gwamnatin gwamnatinsa ta yi murabus. Sanarwa daga mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ta ce sam ra'ayin na bai shi kaɗai ya shafa kazalika sanarwar ta ciki abari bai da yadda ya tsaya shugaban yan awarin biyafara namdi kano na ipop har ya arce daga najeriya da aka fadar ta ce ba abun mamaki ba ne in adawa irin Abaribe ya furta irin waɗannan kalaman don dama ya saba yin haka. If the security agencies are not living up to the expectations of the government, why hasn't it overhaul them with a few of injecting new visionary ones A makon jiya ma shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan rabaran Samson Ayokulle ya nuna damuwa ga rashin sauya hafsoshin tsaron da ke cikin dalilan da yake ganin sun hana gamawa da 'yan ta'adda. Dan siyasar APC Umar Musa Gital na da ra'ayin rashin sauye-sauye a gwamnatin ta shugaba Buhari ka iya kawo cikas ga nasararta a shekara ta 2023. Idan ba a yi hankali an yi gyara ba, ba fa pdp ba kamar yadda abc ta hada alaka ta zama babbar jam'iyya ta kwace mulki a kasar nan da zaɓe da kuri'a haka wasu za su iya haduwa mutane ne ai fati ba wai wata aljani ba ne mutane ne waɗanda suke haduwa su fidda son kai su haɗu kowa fidda ra'ayinsa a hada don a ceci ƙasa in apc ba ta yi waɗannan gyare-gyaren ba babu mutumin da zai sake zuwa ya yadda da irin wancan abubuwa amma in ta yi gyare-gyare to mu ba mu fata ma ta faɗi muna fada ta ci gaba eh, shekara 60 nan gaba ma tana mulki in dai za ta yi gyara amma in ba za ta yi gyara ba mu kullum addu'a mu wanda zai yi gyara muke nema ba ma maganan fati muna maganan wane ne zai yi gyara idan muka samu mutumin da zai yi gyara wallahi hamdu zamu zamu mara masa baya zuwa yanzu dai gwamnatin bata ce komai ba kan kiran garan bawul ga hafsoshin tsaron in ka ɗebe bayanin da shugaba Buhari ya cewa za a iya cimma nasarar salama in dukkan 'yan kasa suka jingine bambance-bambancen su Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya